This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam daura da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 24 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafi da su, ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar karfafa hulɗar ƙawance a faɗin nahiyar Afirka kuma tana ci gaba da ganin ƙasashen Afirka a matsayin masu jagoranta wajen tunkarar batutuwan da suka shafi duniya. Isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe mata sojoji 24 a zirin Gaza. Ɗaya daga cikin ranaku mafi muni da sojojin Isra'ila suka gani jiya talata tun bayan ƙaddamar da yakin kawar da ƙungiyar mayakan Hamas. jirgin saman sojan amurka ya kai hari kan mayakan da ke samun goyon bayan iran a iraki a matsayin martani kan jerin hare-haren da aka kai wa sojojin amurka da na haɗaka a 'yan kwanakin nan to allah kyauta kanan labaran kenan aka saurara kamar yadda aka ji a cikin kanan labaran shugaban najeriya ya tattauna da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken to ko najeriya za ta mura ga wannan tattaunawar ita amurka ta nuna cewa tana da sha'awar taimakawa najeriya ta zamana an bunƙasa masana'antun da za su yin magunguna da su a nan najeriya To daga nan za mu kawo muku shirin baki mayan kauya wanda a yau zai duba dambarwa tsakanin shugabannin jihohi da masu sarauta gargajiya da Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa Amurka ta ƙudiri aniyar ƙarfafa hulɗar ƙawance a faɗin nahiyar Afirka kuma tana ci gaba da ganin ƙasashen Afirka a matsayin masu jagoranta wajen tunkarar batutuwan da suka shafi ƙasashen duniya. Amurka ta ƙudiri aniyar ci gaba da zama babbar ƙasar ƙawance ta fannin tsaro ga Najeriya. a cewar blinken a birnin tarayya abuja a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen najeriya yusuf mai tamatugga kafin ya tashi zuwa lagos da yammacin jiya talata blinken ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu da tugga inda suka tattauna kan batun tsaron yankin bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wasu kasashen yammacin afirka Muna matuƙar godewa Najeriya a matsayinta na ƙasar da ke jagorantar ƙungiyar ECOWAS a ƙoƙarin da take yi na maida Nijar kan tsarin dimokuraɗiyya bayan da aka fuskanci ƙalubale a cewar Blinken da yake magana a kan ƙungiyar ta raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka. Najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki a yankin kudu da hamadar Sahara. kuma ita ce kasar da ke kan gaba a fannin siyasa tattalin arziki da karfin soja a kungiyar kasashen. A jiya talata Isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe mata sojoji 24 a zirin Gaza. ɗaya daga cikin ranaku mafi muni da sojojin isra'ila suka gani tun bayan kaddamar da yakin kawar da kungiyar mayakan hamas kakakin rundunar sojan isra'ila rear admiral daniel hagari ya shaidawa manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rusa wasu gine-gine biyu da ababen fashewa a ranar litinin yayin da wani dan kungiyar hamas ya harba makaman roka kan wata tanka da ke kusa lamarin da ya saba mabaman da ke cikin gine-ginen suka tashi suka kuma ruguzo kan sojojin sauran sojojin na isra'ila uku kuma a wani hari na daban aka kashe su. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce rundunar sojan ƙasar ta fara bincike kan mummunan lamarin. Jirgin saman sojan Amurka ya kai hari kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Iraki a matsayin martani kan jerin hare-haren da aka kai wa sojojin Amurka da na sojojin haɗaka a 'yan kwanakin nan. jami'an amurka sun ci hare-haren ta sama da aka kai da safiyar yau laraba sun auna wasu cibiyoyi uku a yammacin iraki da kungiyoyin kataib hezbollah da wasu masu samun goyon bayan iran suka yi amfani da su hare-haren sun shafi shalkwatar kataib hezbollah da wurin ajiyarsu. su da wuraren horar da makaman roka da makami mai linzami da na uav a cewar wata sanarwa daga rundunar sojan amurka ta tsakiya wacce ke kula da sojojin amurka a yankin a gefe guda kuma sakataren tsaron amurka lloyd austin ya yi gargadin cewa washington bata yanke hukunci kan ba za a kai karin hare-hare ba idan ta kama To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ina jima kaɗan barin bar sake da labarai kafin nan a ziyara aiki zuwa ƙasashen yammacin Afirka hudu da sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ke yi. A jiya talata ne ya tattauna da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda Amurka ta yi alkawarin tallafawa Najeriya a fannonin kiwon lafiya da tsaro da noma domin samar da ayyukan yi ga matasa. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa. Kasar Amurka ta tabbatar wa Najeriya cewa za ta ba ta tallafi na musamman akan fannonin da suka shafi sha'anin noma da kuma yaƙi da ta'addanci ta hanyar ba da horo da kuma bayanan sirri ga jami'an tsaro da sauran dakaru na yaƙi da ta'addanci a najeriya da kuma tabbatar da ta ba da gudunmuwar da za a kafa kamfanonin da za su kirkiro magunguna da sarrafa magunguna a cikin najeriya ta yadda al'amuran kiwon lafiya za su ingantu su kuma ba da walwala ga 'yan najeriya ta fannoni daban-daban mr anthony blinken ya kuma tabbatar wa shugaba bola ahmed tinubu cewa ƙasar amurka a shirye take a kowane lokaci ta bar najeriya dukkan gudunmuwar da za ta dace domin samun nasarorin da ake na girka demokradiyya a kasashen afirka daban-daban magana kasar niger da yankin gaza da sun taso a wurin wannan ganawar inda najeriya da amurka suka gamsu cewa akwai muhimmancin a kafa kasashe guda biyu a yankin isra'ila wato bangaren isra'ila da kuma palestino wanda shine hanya mafita da zai kawo ƙarshen waɗannan rigingimu da tashi hankali da ake ci gaba da tafkawa a wannan yanki na zirin gaza ga karin haske a tattauna da na yi da ministan huda da ƙasashe wajen na najeriya ambasada yusuf tuga an tattauna abubuwa da dama a eh, dangane da kawancin da ke tsakanin najeriya da amurka akwai maganan abinci ya tabbatar da yalwan abinci da amfanin noma akwai maganan magunguna misali irin na malaria da sauransu wanda kusan ita amurka ta nuna cewa tana da sha'awar taimakawa najeriya da zamana an bunƙasa masana'antun da za su dinga yin magunguna da su a nan najeriya da kuma maganganu da suka shafi tsaro a cikin najeriya da yankin da kuma a cinikayya tsakanin najeriya da amurka akwai yiwuwar amurka za ta ba najeriya goyon baya domin ta zama mamba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda na san shi na cikin abubuwan da aka tattauna tsakanin blinken da tinubu ba shakka shi shugaba bala tinubu ya kawo wannan magana ya nuna sha'awar najeriya wajen samun goyon bayan amurka domin shiga majalisar ɗinkin duniya wato abin da ake kira security council kusan kamar majalisa ta tsaro kenan na majalisar ɗinkin duniya wanda kujeru sha biyar ne rak a ciki sannan biyar kuma kujeru ne na dindindin ya kamata a ce najeriya tana cikin wannan matsayin ta na kafar da ta fi kowace yawan al'umma a afirka banda haka kuma da girman tattalin arziki wato kusan an ce kashi sittin a bisa ɗari na al'amuran da ake tattaunawa a cikin wannan majalisa ta UN Security Council sun shafi Afirka ne. To kaga ko bai kamata ana tattauna abin da ya shafi Afirka alhali kuma aka ba ta da kyakkyawan wakilci a cikin wannan majalisa musamman kuma wakilci daga kasar da ta kowace yawan al'umma a afirka sannan kuma akwai maganar da shugaba tinubu ya sake kawowa na zancen abin da ake kira G20 wato kungiya na kasashe ashirin da suka kowane kasashe girman tattalin arziki. Najeriya ta kowace ƙasa girman tattalin arziki a afirka amma ba ta cikin wannan ƙungiya alhari kuwa afirka ta kudu tana ciki sannan kuma a kwana-kwanan nan ma an sa au wato Afirka union a cikin wannan ƙungiya saboda haka ya kamata na najeriya ta shiga kuma a dukkan wannan shawarwari guda biyu shi sakatare blinken ya nuna goyon bayan amurka da taimakawa najeriya da cimma burinta ambasada yusuf tuga kenan ministan hudar kasashe wajen na najeriya a tattaunawa da na da shi a abuja yanzu dai 'yan kasa sun sa ido su ga irin yadda za a aiwatar da waɗannan alkawura ko kuma albishir da kasar amurka ta yi wa najeriya ganin a baya an sha irin wayannan taruka tare da alkawura ba tare da an gani a kas ba umar faruk musa mur'a amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya. amurka da manyan kasashe wato kawancenta sun gudanar da wani taro ta bidiyo na kungiyar tuntuɓar tsaron ukraine akwai abubuwa da yawa da suka wakana a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya talata musamman saboda kiev ta riga ta san cewa za a kammala taron ba tare da wata sanarwar ƙarin tallafin soja daga washington ba ga hawa sharif da fassarar rahoton jeff selden wakilin muryar amurka daga pentagon Ƙasashe sama da hamsin ne za su halarci taron da za a gudanar ta yanar gizo da sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin zai jagoranta daga gidan shi a yayin da yake ci gaba da samun sauƙi daga aikin tiyatar da aka yi masa. Mataimakin sakataren yada labarun Pentagon Sabrina Singh ta ce. This meeting is just another opportunity to convene and to also talk through exactly what Ukraine needs. Wannan taron wata dama ce ta haɗuwa domin tattauna ainihin bukatun Ukraine. To amma ta ce kasancewar har yanzu 'yan majalisar wakilan Amurka ba su tabbatar da kudurin dokar da zai amince da karin tallafi ga Ukraine ba. Ya rage ga sauran kasashe su taimaka wa Kiev da alburusai da makaman atilari da sauran makaman kare sararin samaniya. Even though we aren't able to provide security assistance right now, our partners are continuing to do that. Duk da shike a yanzu mun gaza samar da wani tallafin tsaro a halin yanzu. Abokan hulɗar mu na ci gaba da yin hakan. Duk da shike dai fadar White House ta damu idan 'yan majalisar dokokin suka gaza amincewa da karin tallafi ga Ukraine a nan ba da jimawa ba. Tallafi ga Ukraine na iya bushewa. John Kirby na Majalisar Tsaron Ƙasa ya ce. It's entirely possible we, we should expect that uh, some of our allies and partners might have to make different decisions. Gaba ɗaya abu ne mai yiwuwa mu kyauta da zaton ganin wasu daga cikin ƙawayenmu da abokan hulɗa su sauya shawara idan suka ga shugabannin Amurka sun fara sanya a nan da can ko su ga amurka na ja baya a taimakon da take mai ukraine ukrainian commanders i believe can be forgiven right now ce na imani dole ne a ɗauki uzurin kwamandojin ukraine a halin yanzu na irin tsauraran matakan da suke ɗauka akan irin makaman da suke buƙatar faɗaɗawa da irin makaman da za su harba da makamai masu linzami da za su yi amfani da su saboda ba su sarar da za su samu wasu ƙarin makaman ba kirby ya ce hakan ya yi hannun riga da rasha wadda ke ci gaba da samun goyon baya da kayan aiki daga iran da koriya ta arewa Tsohuwar gwamnar jihar South Carolina Nikki Haley ta sha alwashin ci gaba da neman takara a zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican bayan da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar a jihar New Hampshire. Trump ya samu kusan kashi 54 cikin 100 na kuri'un da aka kada idan aka kwatanta da Haley wacce ta sami kashi 45 cikin 100 yayin da aka kirga kashi 56 cikin 100 na kur'un. Wannan ya isa sa a ce Trump ne ya yi nasara a zaben. Wannan dai shine karo na biyu da Trump ya samu nasara biyu bayan nasarar da ya samu a jam'iyyar a makon da ya gabata a jihar Iowa yayin da yake neman sake tsayawa takara da shugaba joe biden a watan nuwamba madam dauda kenan ta kama labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Masu sauraro shirin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1939-60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba haka a lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Takun saƙa tsakanin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnatoci da sarakunan gargajiya da ke da alaƙa da siyasa ya sake tasowa a arewacin Najeriya bayan kammala dambarwar babban zaɓen shekara ta 2023. Jama'a Assalamu alaikum. Takaddama tsakanin gwamnonin farar hula da kuma sarakunan gargajiya da ke da alaka da siyasa ba sabon abu bane musamman a arewacin Najeriya. Inda daga ƙarshe ma yakan haddasa sauke wasu sarakuna daga mukamansu. Lamarin da ba kasafai yakan faru a kudancin ƙasar ba. Tarihi ya nuna cewa a 'yan shekarun baya-bayan nan an tuɓe raunan sarakuna da dama sakamakon takaddamar da ta taso tsakanin su da gwamnonin jihohinsu mafi shahara daga cikin alkaluman dai su ne sarkin musulmi na sokoto alhaji ibrahim da suki a shekarar 1996 da ake alakantawa da takaddama da gwamnatin mulkin soji ta wannan lokacin a ƙarƙashin janar sani abacha da sarkin gwandu alhaji mustapha haruna jakolo wanda ake zargin an cire shi a shekara ta 2005 saboda takaddama da gwamnan jihar kebbi na lokacin muhammad adamu aleru da kuma sarkin kano muhammadu sanusi wanda tsohon gwamnan jihar abdullahi umar ganduje ya sauke sakamakon rashin jituwa da ta shiga a tsakaninsu a yayin da manazarta suka daɗe suna zargin sarakuna a arewacin najeriya da tsoma kansu dumu-dumu a cikin harkokin siyasa. haka kuma suna zargin gwamnoni su kuma da nuna izza da karfi wajen ganin bayan kowane basarake da ya kokarin gittawa a gabansu kamar yadda aka al'adanta a bayan kowane zaɓe a wannan karon ma lamarin ya so matasowa inda yanzu haka wasu sarakuna suka rasa mukamansu a jihar kogi yayin da wasu da dama kuma a jihar sokoto suke zaman jiran makomarsu. su rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar sokoton a ƙarƙashin gwamna ahmed aliyu ta kafa wani kwamiti domin binciken wasu sarakuna har goma sha biyar ciki har da manyan 'yan majalisar sarkin musulmi bisa zargin alakanta kansu da taimakawa gwamnatin pdp da ta gabata ta aminu waziri tambuwal a lokacin zaɓen da ya gabata sarakuna hudu daga cikinsu dai duk 'yan majalisar sarkin musulmi ne kuma suna cikin masu naɗin sarkin musulmin da suka hada da sarkin yakin binji alhaji kabir usman da sarkin kabin yabo muhammad mai turare na biyu baradin wamako alhaji baradi audi da sa'in kilgori dr jabi muhammad kilgori sai sauran sarakunan da akasarin su uwayen ƙasa ne da ke cikin binciken su ne sarkin gobir na isa da sarkin yakin gagi da marafan alkamu da sarkin yamman dogon daji sai sarkin gabas na tulluwa da sarkin kudun giyawa da sarkin yamman unguwar lalle da sarkin gobir na asara da sarkin kebin kebe da sarkin rafin ilela da kuma sarkin yamman kuci duk da yake sarakunan da lamarin ya shafa sun ki yarda a naɗi muryoyinsu to amma wasu sun tabbatarwa da wakilin sashen hausa cewa an gayyace su kuma sun karɓa gayyatar kwamitin inda aka yi musu tambayoyi da dama da suka shafi alakar su da gwamnatin da ta gabata to sai dai duk da sun ƙi su yi magana kakakin jam'iyyar adawa ta pdp a jihar sokoton hassan sahabi sanyin nawal ya ce ana yi wa sarakunan bita da kulli ne saboda biyayyar su ga gwamnatin da ta gabata a da farko dai abin da za mu ce shine mu muna ɗaukar sarakuna a matsayin uwayen kowa kuma ba mu tunanin akwai wani sarki wanda zai yi wata jam'iyya ko ya mara ma wani baya domin sarki uba ne ga kowa uba ne ga dan jam'iyyar apc uba ne ga dan jam'iyyar pdp uba ne ga dan jam'iyyar abga da sauran dukkanin al'ummar da ke karkashinsa amma abin da za mu ce shine ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncinsu ba ko a musguna musu domin abin da kowa ya sani ne a sakwato tarihi ne ke kokarin maimaita kansa domin a lokacin tsofar gwamnatin da shi tambola ya gada kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai sarakuna da yawa yadda aka ci mutuncinsu waɗansu aka sauke su ga kujerunsu waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke sai lokacin da gwamnatin mai girma matawallin sakwar ta zo da yake ta san darajar sarakuna ta san mutuncinsu kuma ita ta ɗauke su a matsayin uwayen kowa don haka inda inda ke da wata matsalar da aka yi ba daidai ba wannan gwamnatin ta zo ta gyara don haka mu abin da muke cewa shine ya kamata wannan gwamnati ta ɗauki darasi ta ɗauki sarakuna a matsayin uwayen kowa sarakunan nan ba sarakuna ne waɗanda ya kamata a ce an ci mutuncinsu ba saboda siyasa domin mu a tunaninmu mu dai a jam'iyyar pdp ba mu tunanin akwai wani sarki wanda ya yi jam'iyyar apc ko ya jam'iyyar pdp saɓanin su da suke tunanin haka mu mun ɗauke su a matsayin uwayen ƙasa uwayen al'umma kuma uwayen kowa waɗanda idan matsala ta taso ko idan wata rigima ta taso wurin su ake zuwa a nemi shawara a nemi yadda za a warware matsaloli don haka mu abin da muke kira shine a tabbatar da wannan martaba ta sarakuna musamman a wannan ƙasa ta shehu dan hodiyo a tabbatar da cewa an kiyaye ta domin mu abin da muke kallo duk wani ke ƙoƙarin cin mutuncin sarakuna ko musgura musu to bai san darajar a ah, sarakuna ba kuma eh, bai ma kamata a ɗauke shi a matsayin ɗan asalin cibiyar daular usmaniya ba domin duk wanda a ɗan asalin cibiyar daular usmaniya to bai kamata shi yi tunanin cin mutuncin sarakuna cin mutuncin wayan ƙasa ba. To amma kwamishinan watsa labarai na jihar ta Sokoton Samba Bello dan Chadi bai yarda da zargin bita da kulli ba. Inda ya ce gwamnati ta shiga binciken sarakunan ne sakamakon korafe-korafen da ta samu daga mutanen yankunan da suke mulki. to ni dai abin da zan iya gaya maka na farko dai aiki kwamiti na gwamnati na kwamitin gwamnati na aiki ba kwamitin jam'iyya ba ko zaman da kwamitin ya yi ba ofis din jam'iyya ya zama ba shi ma honorable isa sadiq a shida memba ne kawai na main kwamiti wannan sub kwamiti ne kuma daga cikin 'yan kwamitin ma akwai hassara kuna a ciki akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma ma tsohon ma'aikata don haka wannan eh, cewa kamar ana cin zarafin wanda ba basara ke wasu zakuna wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne to amma kamar an ce an rubuta koke ne a kansu daga can yankunan da suke da suke shugabanci suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a bibiye su da manuhar da ake son a cimma a kansu to ina ganin wannan duk zargi ne kawai a dai jira kwamiti shiga ma aiki ne kuma kwamiti yana tsammanin babu hakika babu shakka zai zai adalci ga dukkan abubuwan da zai gudana su to me zaka ce a kan korafin ita jam'iyyar pdp cewa tarihi na zai maimaita kan shi saboda gwamnatin da tambol ya gada ita ma ta yi haka nan ga wasu sarakuna ta cire wasu ta mai da wasu kuma ƙasa ga darajar da ta isko su akai to wannan duka dai zargi ne wannan duka zargi ne adalci za ta yi gwamnati mai adalci ce kuma za ta yi adalci ga kowa wannan shine gani to amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma sarki musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi me za ka ce akan wannan to yanzu dai a jira har kwamiti shiga ma aiki ne ya sa abin da zan ce cewa tun farkon hawan wannan gwamnati dai masu fashin baki da ma sauran jama'a suka yi ta bayyana hasashen takun saƙa da sarakunan gargajiya har zuwa koli wato majalisar mai alfarma sarkin musulmi lamarin da ya sa a lokacin mataimakin shugaban ƙasa kashim shetima ya yi tattaki zuwa sakkwaton domin ƙoƙarin kashe wutar rikicin na kira shi gwamna akan koyaya zai yi kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da senator aliyu magatakarda wa mako kuma kar ya bari ya girmama sarki ya mutunta sarki don sultan of sokoto is an institution not only in northern nigeria mu haɗa kai abinda haɗin kai bai yi mana ba rashin haɗin kai ba zai taba cin mana ba ina godiya ga his eminence shi shugaba ne ba a sokoto ba shi shugaba ne a arewa shi shugaba ne a northwest muna girmama shi muna martaba shi kamar dai yadda kuka ji a farko yayin da aka soma binciken sarakuna a jihar sokoto a jihar kogi kam tuni da wasu sarakunan suka rasa mukamansu waɗanda su ma ake zargin sakamako ne na takaddamar da ta kunno kai tsakanin su da gwamnan jihar yahaya bello a lokacin gwagwarmayar zaben da ya gabata sarakunan da aka cire ɗin sun haɗa da sarki mai daraja ta ɗaya wato sarkin kwaton karfe alhaji abdulrazak isa kwato wanda aka tura gudun hijira a garin Rijau na jihar Niger. Da sarkin Olu Magongo Sambola Ojawo wanda aka kai gudun hijira a garin Salka ta karamar hukumar Magama. Sai kuma sarki Samuel Adayu Onimishi Obobanyi na Ihima wanda shi kuma aka kai shi doko ta karamar hukumar Labun a jihar Niger. Masana harkokin siyasa kamar Malam Dan Asabe. wani ɗan jarida kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar ta kogin sun alakanta lamarin da siyasar zaben gwamnan jihar kogin da ya gudana a watan nuwamban bara. abin da zan dangata shi kamar akwai alaka da siyasa kwanakin ba kamun zaben watan nuwamba goma sha daya na bara da aka yi zaɓe na gwamna a nan jihar kogi to da ainihin jam'iyyar sdp ta je kamfen a nan ainihin masarautu uku nan da aka cicire kan makwatan karfe inda aka samu gama tsakanin jam'iyya mai mulki apc da kuma jam'iyyar adawa ta sdp to da ya zo ya kare kanshi kuma ya nuna cewa bai da hannu a kisan ko kuma abin da lamarin bai faru amma duk da haka gwamnati bata ta gamsuwa na ɗaya daga cikin abin da gwamnati ta duba kenan da ta duba sai ta ga hannun da sarkin ke ciki ya kamata ce sarakunan gargajiya ba su tsunduma siyasa ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mustapha Nasiru Batsari. sai kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to madalla a gaira dan mutan sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice To a takaice a jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa amurka ta kudura aniyar karfafa hulɗar ƙawance a fadin nahiyar afirka kuma tana ci gaba da ganin ƙasashen afirka a matsayin masu jagoranta wajen tunkarar batutuwan da suka shafi ƙasashen duniya amurka ta kudura aniyar ci gaba da zama babbar ƙasar ƙawance ta fannin tsaro ga najeriya a cewar blinken a birnin tarayya abuja a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen najeriya yusuf mai tamatuga kafin ya tashi zuwa Legas da yammacin jiya talata. blinken ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu da toga inda suka tattauna kan batun tsaron yankin bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wasu kasashen yammacin afirka a jiya talata isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe mata sojoji 24 a zirin gaza daya daga cikin ranaku mafi muni da sojojin isra'ila suka gani tun bayan kaddamar da yakin kawar da kungiyar mayakan hamas kakakin rundunar sojan isra'ila real admiral daniel hagari ya shaidawa manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rusa wasu gine-gine biyu da ababen fashewa a ranar litinin yayin da wani dan kungiyar hamas ya harba makamin roka akan wata tanka da ke kusa lamarin da ya sa bumabuman da ke cikin gine-ginen suka tashi suka ruguzo kan sojojin To dala masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawa kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu kama kuma maimaitin shirin. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zo ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amara da Maryam Dauda ta yana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Mr. Charleston, nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.